shugabanmu maulanmu shehu abubakar atik ɗansa shehu muhammadu zanzani ga kuma ƙanina asaidu malam tuhami da sauran 'yan uwa dai shugabanni yana nan wai babban magana ga kuma babban malaminmu wali babban waliyin allah asaidu malam balami ashafa da sauran almajirai yan uwana maza da mata yara da manya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa ba abin da ya tara mu a nan waje ba wai wasa ne ya tara mu a wannan waje ba ba mun taru a wannan waje ba ne don mi ta hira kuma mu taru a wannan waje ko don mi ta gaishe-gaishe ba ko don wani abu a'a mun taru ne kawai don mu ambaci sayyidina rasulullahi abin da ya tara mu a wannan waje kenan mu ambaci annabi wanda kuma kamar yadda aka sani in ana ambaton shugaba sallallahu alaihi wasallama to ladabi ake bukata ladabi ake bukata ko motsi ba a so mutum ya yi so ake kai kawai ka yi shuru saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala da kansa ya tsawatar a kan ɗaga murya a hadarar annabi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin alƙur'ani yana cewa Bismillahi rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wannan fa shugabanni wanda suka mafifita a cikin wannan al'ummar ake gayawa sayyidina abubakar da sayyidina umar wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala a ƙarshen ayar yake gaya musu wala tajharu lahu bil qawli ka jahar ba'dukum li ba'din Allah ya ce an ta haba amalukun wa tumla ta tash'uruna in ana ɗaga murya a hadaran manzan Allah ko inda ake ambatan annabi to aiki fa gabaki ɗaya rushewa ike sai ya zama duk ibadinka gabaki ɗaya sai kuma ka yi asarar su kaga wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne shi sa wato shi ladabi ga janabi na sayyidina rasulallahi abu ne fa wanda yake wajibi ka yi ladabi ga duk abin da aka raba shi ga annabi ko ko in ambata sayyidina rasulullah yin ladabi wato babi ne alal wujubi da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu wa tuwaqqiruhu to jin tauqirin annabi da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wajibi ne akan kowa wajibi ne akan kowa in ana faɗar annabi ko in ka ji sunan annabi dole ka risina dole ka yi ladabi saboda ana ambatan habara ne habaran ubangiji shi yasa shehun mu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa waƙyar wa azima ka ji tauƙirin annabi ka ji annabi ka girmama annabi shi yasa kaga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake siffanta su wajen irin tsananin girmama su ga janabi na sayyidina rasulullahi ake cewa ike cewa ka annama ala ru'usihim dairun in suna hadarar shugaba sallallahu alaihi wasallama kai ka ce tsuntsu ne a kansu suke so su kama shi ya kake ganin mutum zai yi ba gani za ka yi an nutsu ba an nutsu saboda ni, saboda tauƙili saboda girmamawa ga janabi na sayyidina rasulullahi don haka yan uwa yan uwa mu tsaya mu nutsu mu tsaya mu nutsu mu tsaya mu nutsu mu san cewa mu san abin da ya tara mu a wannan waje ko ko duk inda ake wani maulidi kasancewa ne ta ne kawo ka wannan waje domin janabi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama janabi ne wanda yake mai girma da gaske ubangiji tabaraka wa ta'ala ya girmama janabi na sayyidina rasulullahi sayyidul ahmadi don haka saboda yanayin lokaci za mu faɗa kai tsaye cikin karatun maulidi a cikin littafin molon masholi islam wato alfaidul ahamadi Allahu matsalli ala sidina muhammadu nilfa ke ne ma ugule kawala ha ta muna ma sabaka na surla haƙi mil ila sura ikan mustaƙi ni ta haƙa ƙadari yiwa mu gida alihi na azi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 ɗayyibar ra’iha wa hawa ya ƙul marhaban bika ya sayyidina Muhammad ƙalat fa ƙultu lahu mana ant ƙala ana Adamu abul bashari fa ma turidu ƙala abshiri ya amina fa ƙada hamalti bi sayyidil bashari wa fahar rabi'ata wa Muzara. daga shashin malamai suke cewa lokacin da sai da tuna amina alaihassalam wato ta ɗauki wannan babban alkhairi ta ɗauki wannan babban sirri to ya kasance a cikin watan rajab ne sai ta ga wani mutum malihal waje mai kyakkyawar fuska ɗayyibar ra'ihati wanda yake mai daɗin ƙanshi wa hawa ya kuli yana cewa marhaban bika ya Muhammad yana cewa lalai da kai ya Rasulullah yana tarhibi da zuwan shugaba qalat tace fa qultu lahu sai nace da shi man anta waye kai qala sai yace ana adamu abul bashari ni annaba adamu ne wato abul bashari baban mutane shine baban dukkanin wani dan adam shi annaba adamu wato shine abul bashari amma in kana zancen shugaba sallallahu alaihi wasallama ta nisba zuwa ga ruhinsa to komai kuma daga annabi ya fita komai da annaba adamu da duk 'ya'yan adamu da duk halittu kowanne ya fita daga wannan haske ne shine annurul muhammad wanda wannan hasken shine farkon bayyana shine farkon abin da Allah ya fara bayyanawa kamar yadda ya tabbata a cikin wato musannaf na abdurrazzaq hadisin Sayyidina Jabir wanda ya kawo shi a baya cewa farkon abin da Allah ya halitta shine annurul muhammadi wannan hasken na annabi shine ubangiji yake ga mana a cikin alqur'ani yake cewa qarja ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin sallallahu alaihi wasallama to shine ita sai Amina da ta ganshi wato sai ta ganshi mai kyakkyawan fuska kasan duk annabawan Allah kyawawa ne za zaka ji shehun mu Ibrahim yana cewa wahum kulluhum gurrun saratun ajullatun wa ma kabni abdullahi inda tawaifi wahun kulluhum gurrun saratun dukkanin annabawa shugabanni ne masu daraja ne shi yasa ka kiyaye kakka zo zaka yi yabin shugaba sallallahu alaihi wasallama ka dan sauke daraja annabawa ai su dukkanin annabawa ai daga annabi ne a dukkaninsu surrun annabi ne shau ya ce saratun dukkaninsu shugabanni ne annabawa sai ya wa ma ka bane abdullahi amma babu kamar annabi in aka ce annabi to kuma babu kamar annabi shi ubangiji tabaraka wata ala wato yadda ya shugaba sallallahu alaihi wasallama ya bayyanar da shi ne shi shi kadai ne a martabarsa shi za zaka ji a cikin diwani shehun mu shehu Ibrahim yana cewa fa Ahmadu fardun jauharun lan yuqassama shi shugaba sallallahu alaihi wasallama fardu ne shi shi kadai ne bashi da na biyu wallahi la tulfi la Ahmad saniya bashi da na biyu in ka ce annabi to maza Allah bar shi da na biyu shi yasa yana daga cikin rashin ladabi rashin ladabi ka faɗi shugaba ka haɗa shi cikin ka faɗi shugaba ka ce da wane da wane ka zira shugaba kuma a cikin zinin kana ambatar wasu a'a shi maza Allah in ka faɗe shi sai dai ka ambaci Allah in ka ambaci Allah sai dai ka ambaci annabi dan Allah shi ya haɗa wato sunansa da na annabi in ka ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadu rasulullah a cikin alkur'ani in ka ce wa Allah sai ka ji Allah ce wa adiqur rasula wani wajen sai ka ji ce wa Allah wa rasulahu to haka yake shi sai dai ka haɗa shi da Allah gashi shi bawan Allah ne shi sa wani wajen Maulana mu shebra yake cewa walimla wa qad aulaka laulaka hamidan Kubaila wujudil kauni wal kauna anta qad yace walim la wa qad dan me ubangiji ya baka muqamul laulaka Kubaila wujudil kauni tun kafin bayyanar halitta yace kai ka ce wal kauna anta qad in ana zancen halitta kai ka ce manzo Allah shi shi kadai ne sallallahu alaihi wasallama to don haka annaba adamu Ya ya da zuwan manzon Allah Sallale wa Salamai ke wasu sai Amina cewa faƙar Hamal na Tafisar ya yi dalban wa fahar Rabi'a ta Wama Bara. Kala ta Aminatu wala maka na Sani da hala alayyar rajulun, wa hawa ya kula assalamu alaika ya rasulallah. Faƙultuma na an ta, faƙala ana shi su. Faƙultuna huma turinu, daja me kake ni yace shisu su ne. Kala amshiri ya Aminatu. Faƙar hamiltu bisa sahibi ta'wili wal hadisi shi kuma yace ki yi bishara kin ɗauki ciki da ma'abucin tawili wal hadisi da kuma ma'abucin hadisi ma'abucin zance wanda kuma an san jansansa wanda yake daga Allah ne shi duk abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tarjumanul haqqi daga gurinsa ake jin zancen Allah shi yasa duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallama wa ma yanduku anil hawa ma kana shaharu salisu yace yayin da wata na uku ya zo kuma da hala alayya rajulun tace sai wani mutum ya shigo a gare ni wa hawa ya kuli yana cewa assalamu alayka ya nabi Allah qultu lahu man anta waye kai fa qala ana idrisu yace idrisu ne fa qultu lahu ma turidu Ƙala Abushiri ya amina fa qala hamaltu bin nabiyyir ra'isi hakika kin dauki wannan babban alheri da annabi wanda yake ar-ra'isu shine shugaba shine as-sayyid kenan manzo Allah shine shugaba saboda kasaitin shugaba sallallahu alaihi wasallama shi hatta a kiyama ma yana bayyana ne da siyada a alkiyama ma ranar da kowa yake jin tsoro amma a ranar shi da shugabanci yake bayyana sallallahu alaihi wasallama kuma alkiyama irin mu'amalar da ubangiji zai yi da shugaba sallallahu alaihi wasallama wato mu'amala ce ba yadda aka san sayyidu yana yi da bawansa ba gashi manzon Allah bawan Allah ne yanzu kana da bawa ai sai dai yazo zo gaban kai durƙusa in ka ga dama ka aike shi in ka ga dama duk yadda za ka yi ka yi da shi amma alkiyama saboda kasaita ta annabi in ya zo gurin Allah ya durkusa yana nema wa al'umma shafa'a ubangiji zai ce irfa'ara a saka ɗago kanka Allah zai ce ɗago kanka wa kul wa shafa'atu shaffa ka nema alfarma an baka wasu wa kul yusma ka faɗa ana ji duk abin da yake nema kuma ubangiji sai ya bashi manzo Allah je yi ta ceto yi ta ceto har wa'anda in dai ba mutum ba kafiri bane manzo Allah ko ya shiga wuta manzo Allah sai ya fito da shi ya shigar da shi aljanna haka yazo ruwayar Imam al-Bukhari za a ce ai babu wanda ya saura a wuta illa man sabaqa lahul khuludu sai wanda ubangiji ya ce musu khalidina fiha abada duk an shiga cikin alfarmar annabi ka san a duniya a lahira fa ba a cin alfarmar kowa sai ta annabi Alahira lahira ma nan alfarmar annabi ake ci shi yasa kaga a cikin hadisin sayyidina Anas wanda Tirmidhi ya rawaito kaga sayyidina Anas gurin shugaba ya je yake cewa ya rasulullah ina roƙonka ina so alƙiyama kai mun alfarma sa'altu nabi sallallahu alaihi wasallama an yashfa ali shugaba yace ana fa'ilun zan cece ka din zan aikata zan ma alfarmar Ya ce to ya rasulallah idan mun je aina atlubuka idan mun je yama a ina zan neme ka a ina zan ka ya rasulallah shugaba ya ce indal alhauri, ka neme ni gurin tafkina na ausa kausara ce ya rasulallah in na zo nan kuma ban ka ba fa Ya ce indal mizani ka neme ni inda a wajen inda ake auna ayyuka na bayi Ya ce ya rasulallah in na zo nan baka nan fa Ya ce inda suraɗi, ka neme ni wajen suraɗi. yi kuma cewa ya rasulallahi in na zo nan ban same ka ba fa ya ce la uhudihu hadhihi salasa mawadin a cikin gurare uku nan ba zan kuskure wa ba za ka same ni dan ka san a alkiyama wato alfarma annaba ake ci sallallahu alaihi wasallama dan haka shine as-sayyidu sallallahu alaihi wasallama shine ce walamma kana shaharul rabi'u yayin da wata na hudu kuma ya kasance da hala alayya rajulun wa hawa ya kula, assalamu alayka ya habiballah tace sai wani mutum ya shigo gare ni shi kuma yana cewa assalamu alayka ya habiballah qultu lahu nace man anta waye kai qala ana nuhu yace ai ni nuhu ne fa qultu lahu nace da shi ma turidi me kake nufi qala abshiri ya amina fa qala hamalatu bi sahibin nasr wal futuhi haƙiƙa kin ɗauki wannan babban alkhairi da ma'abucin nasara da buɗe-buɗe mazala shine alfatihu lima shi shine wato mabuɗin dukkanin alkhairi wayubtahu bihi a ayunan bihi a ayunan umyan wa adanan summan wa quluban gulfa da annabi ne ubangiji Baraka wa ta'ala ya buɗe dukkanin wasu idanuwa makafi ubangiji sai bude su da albarka annabi shikenan sai ido kuma shikenan ya bude ya zama tangararran ubangiji ya bude kunnuwa wanda suke ba sa ji ba sa gaskiya ba ta iya shiga da albarkar annabi sai Allah ya buɗe su da kuma zuciyar da take a rufe a rufe zuciyar da hijabi ya rufe ta bata sallama ran annabi ba sirrin annabi bai sauka a cikin zuciya ba to da manzon Allah yake buɗe wannan zuciyar ka san ita soyayyar manzon Allah haske ce soyayyar manzon Allah irin haƙiƙanin soyayyar haske ce idan ta sauka a cikin ruhi to fa zuciya ga baki ɗaya tsarkaka take daga dukkanin wata hayaniya yanzu haske da duhu za su haɗu waje ɗaya a ce ga haske ga duhu sai dai ko a ga hasken ko duhu to in soyon maza Allah ta yi ƙarfi a cikin ruhi sai ta kori girman kai daga cikin zuciya in kaga kana jin girman kai kana jin kafuwancan kafuwancan to alamar soyar da manzo Allah ba ta kai inda ake nema ba ko da duk kankantan mutum kana dubansa sa kaga a zuciyarka ka fi shi to wannan ina da sauranka ko kuma a kake jin nini ne ai ni ba dama ai ni shehu ne ai ni ba dama an mallama na kwafi kowa wane mutum ina tsoyon maza Allah ba ta sanku a cikin zuciyarka ba shi shugabannin namu wanda ubangiji ya tsarkake musu ruhinsu ba sa nufin komai a cikin ruhun sai Allah sai annabi haka za a gan su da'iman jinsu suke ko mukamin muridi ma ba su kai ba to in yin mazala ta sauka a cikin ruhi ba ba ka ringa jin kanka ba ba za ka jin kana takama da nasaba ba ko ni dan wane ne ko dan wane ne idan soyar mazala ta sauka a cikin ruhi sai ta kori jin nini ne kuma sai ta kori hassada inda soyayyen manzon Allah cikin ruhi to ba za ka iya wani hassada ba balantana har ka iya cutar wani balantana har ka iya kin wani balantana har ka iya kullatar wani balantana kuma har ka iya amfani ko da hannunka ka cuci wani inda soyayyen manzon Allah cikin ruhinka duk ba za ka iya ba in ka dube sai ga ya al'umar annabi ne sai ka ga al'umar annabi ne ba za ka iya cutarsa ba saboda ka yan uwa mu kiyaye mi ta la ilaha illallah mi ta karatun alqur'ani dan zuciyar mu ta kyau kuma mi ta kyautata wa al'ummar annabi kyakkyawan zato kuma kakkai yadda ka dinga cutan wani daga cikin halitta idan kana cutan mutane to ba za ku yi aron gama da Allah idan kana taba al'ummar annabi Allah ba zai ƙare ka ba al'ummar annabi abin girmamawa ce Allah yana son al'ummar annabi manzo Allah ma yana son al'ummarsa don haka ka kiyaye taɓa al'ummar annabi ka yadda ka dinga cutar mutane ko a haɗa baki da kai a dinga cutar wani in kana haka to za ku aran gama da Allah walan ma kana shaharul khamis yayin da wata na biyar kuma ya kasance da khala alayya rajulun wa hawa yaqul assalamu alayka ya safwatallah qultu lahu man ant qala ana hud qultu lahu ma turidu qala abshiri ya amina baƙar hamalti bi shafa'atul uzma fil yawmil maw'ud yayi ta ce yayin da wata na biyar kuma ya zo sai ta ga wani mutum ya zo ya nemi talali yana lale da bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce waye ya ce hudu ne ya ce bishara da wannan babban annabi wanda yake ma'abocin ceto a shafa'atul Walan ma kana shaharu sadisu da hala alayya rajulun wa hawa yaqulu assalamu alayka ya rahmatallah dace kuma sai ta ga mutum ya zo shi kuma yana cewa assalamu alayka ya rahmatallah aminci ya tabbata a gare ka ya rahamar Allah tace to waye kai kala yace ana ibrahimu Alkhalil. khalil tace to ma turidu qala abshiri ya amina faqal hamalti bin nabiyil jalili haƙiƙa kin ɗauki wato wannan babban alheri da annabi wanda yake aljalilu shi manzo Allah girma ne da shi Allah ya girmama annabi shi shi sa za ga siffofinsa da sunayensa sai ga ubangiji yana kiran manzon Allah da wayannan sunayen shi yasa a cikin jawahirul ma'ani Malam shehu tijani yake wani bayani yake bayani akan salati yake cewa irin kwaranyar da hadarar ubangiji take yi ga hadarar shugaba na asararu da baya-bayansa ya faɗi abbar salati da wannan shi yasa sai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kiran banza Allah da sunansa ar-ra'ufu ar-rahimu shi yasa cikin diwani zaka shi maulamu shibra yana cewa kitabun azimun min azimun munazzalun ala azamul arsali yace wani littafi ne mai girma wanda ya to daga mai girma zuwa wani mai girman sallallahu alaihi wasallama tace walamma kana shaharu sabi'u dakhala alayya rajulun وهو يقول السلام عليك يا من اختار الله قلت له من أنت قال أنا إسماعيل الزبيه قلت له ما تريد قال أبشر يا آمنة فقال حملت بالنبي الرجيه المليه sai kuma a wata na bakwai ta ga wani ya zo shi ma yana lale da zuwan manzon Allah ta ce waye ya ce annabi Isma'ilu ne azzabihu ya ce ki yi bishara haƙiƙa kin ɗauki wannan babban kin ɗauki ciki da annabi wanda yake mai rinjaye wanda yake kuma kyakkyawa wanda yake kyakkyawa ka san annabi kyawu ne da shi shi duk wata siffa ta kamala Allah ya ba wa annabi shi yasa manzon Allah kyakkyawa ne yadda shogu yake faɗa ke cafa jawharul husni fihi gairu munqasimi jauharin kyau ba abin raba ba ne a gurin annabi gabaki ɗayan jauharin kyau ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ajiye wa Allah gaba ɗaya sai ya ajiye wa annabi shi yasa barrawu ɗan azib da yake siffanta shugaba sallallahu alaihi wasallama sai yake yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama marbu'un kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama marbu'an ba'idin ma bainal mankibaini lahu sha'arin yablughu shahamata uzunaihi yace ra'aituhu fi humlatin hamra'a lam ara shay'an qattu ahsana minhu yace naga shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu jajayen shiga yace ban taba ganin mai kyau irin annabi ba In ji barrawa dan azab yace wani abu mai kyau kamar annabi yace ban taba gani ba shi sa zaka ji shehun mu Ibrahim in yana yaban annabi suka na cewa huwal husnu wan nurul mubin famannaha yana cewa kai manzo Allah fa shine ma kyau gaba daya ba mai kyau ba shine kyau kamar yadda zaka ce shine daraja shine baiwa to shine kyau shi annabi sallallahu alaihi wasallama yadda zaka ji irin sayyidina Anas suna siffanta shugaba sallallahu alaihi wasallama kaji suna eh, kaji yana faɗa yana yana cewa ma su hariran wala dibajan alyana min kattin nabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ban taba taba wani arhariri ko dibaji irin ta tattausan alharirin nan ba wanda ya kai taushin hannun annabi sai na anas yace yake cewa kuma ban taba shekar wani kanshi ba wanda ya kai Kanshin jikin annabi ka san shugaba sallallahu alaihi wasallama bayan yawan isti'malin turare da yake yi jikinsa ma haka kawai kanshi yake yi haka Allah ya jikinsa shi yasa za ga sayyidina ummu sulaimin ba gumin manzon Allah take ɗauka ba take zubawa a cikin turarenta take amfani da shi idan ta haɗa wannan turaren to ya fi dukkanin wani turare wa ƙanshi sallallahu alaihi wasallama walan ma kana shaharu saminu dakhala alayya rajulun wa huwa yaqulu assalamu alayka ya khiratallah qultu lahu man ant qala ana musa bin imran qultu lahu ma turid qala abshiri ya amina faqad hamaltu biman yunazzalu alayhi alquran walamma kana shaharu tasi'u dakhala alayya rajulun wa huwa yaqulu assalamu alayka ya khatima rasulillah dan alqurbi minka ya rasulallah qultu lahu man ant qala ana isa maryam qultu lahu ma turid qala abshir ya amina faqal hamaltu bin nabiyil mukarrami war rasulil mu'azzami sallallahu alaihi wa sallama اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق على خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم لا آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان قدما رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيرك تصم لما جاء حق الكو واتو لوكتشن دا wato naƙuda ta jiwo sai da tuna amina wa kana fiddar fardan ta kasance ita kaɗai ce a cikin gida ra'abba irin abiyaba sai ta ga wani tsuntsu fari ya zo ya shafi zuciyarta fa zahaba rau'aha duk wani raurawa ta sai ya tafi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala senu ya buɗe mada sai ta dinga hango mahudar rana da mafaɗar rana Wani warjalan bi aidihin abarik sai ta ga wasu mazaje kuma a hannayensu kamar a kotu santila na azurfa waƙi da atin minar ɗairi ta ga wani yanki na tsuntsu akbalat ya fuskanto hatta ga hujrata ha har ya rufe ɗakinta manaƙiru haminar zumurraj wa ajanar hatu haminar yaƙuti wara al mashariq al ardi wa magaribaha sai Allah ya nuna mata mahudan rana da mafadan rana wa salasata alamin mansubatan alaman bil mashriqi wa alaman bil maghrib wa alaman ala zahar Abati, fa ahadaha an-nifasu fa wada'atu sallallahu alaihi wa sallama hukukan alal aqdam ya ki assalamu ya shafi a yawmil mahshar sallallahu alayka wa ala alika wa sallam assalamu alayka ya khayral mursali sallallahu alayka wa ala alika wa sallam madada ya rasulullah sallallahu alayka wa ala alika wa sallam shafa'ata al shafa'ata ya rasulullah sallallahu alayka wa ala alika wa sallam al kifayata al kifayata ya rasulullah sallallahu alayka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 Allah ka bar mu da annabi kuma Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya dukkan bala'in da suke damun mu a ƙasar nan Allah ka ɗauke mana irin abin da yake damun mu kidnapping da sauran musibu ubangiji ka san su Allah ka ɗauke mana Allah ba za mu iya ba in zunubin mu ne Allah ka gafarta mana Allah duk inda muke Allah ka amintar da mu kai mana lidifi kai mana lidifi kai mana albarka wanda suka hada wannan taro Allah ya saka musu da alheri shi sayyid malam bashiru na rasulu muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara karfafarsa Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya tsare shi kiyaye shi duk abin da yi na hidiman nan ubangiji Allah ya ninninka masa muna addu'a ga sauran waɗanda suka taimaka masa gurin tabbatuwa wannan lamarin su ma Allah ya saka musu da alheri hakika ba shi suke wa ba Allah da annabi suke wa shi taron maulidi an taru don girmama shugaba ne saboda ka gabaki ɗaya duk abin da kai a gurin maulidi ba wanda ya hada taron kaiwa ba kayi ne hidima ga janabi na sayyidina rasulullahi da kuma Allah ya saka muku da alheri shi kuma Allah ya saka masa da alheri abin ajinjinawa ne irin kokarinsa da alkhairinsa da irin soyayyarsa to sai ma na rasulu ubangiji Allah ya saka ma da alkhairi Allah kuma ya tsare kai kiyaye ka Allah biya ma bukatunka da bukatunmu gaba daya duk wanda ya zo na Allah biya masa bukatunsa albarka sayyidina rasulullahi duk bukatun wanda nake neman kasuwanci Allah ya bashi mata da suke neman aure Allah ya basu duk dai kowa da sa masu laruru mazan ma Allah ya basu auren masu nema wanda yake neman jari Allah ya bashi wanda suke da wata rashin lafiya Allah ya ba da lafiya fatiha da salatul fati duk bukatun mu Allah biya mana Allah ka ba mu zaman lafiya Ka san mu bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin kuma muna addu'a Zaria Allah ka da saukar da alkhairinka a Zaria da Kano da sauran kasashen mu gaba daya da sauran kasashen musulmi gaba daya albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malami a shafa ake cika addu'a in akai